لا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مو تكين تيغا ولا كراتم ونوانا لتاكي ألفية الرماية بابنا عفو النسك فكما كنا إن شاء الله يجب أن zan karanta sai an karanta wa mislu awfil qasdi imma thaniya ومثل في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية في نحو إما ذي وإما النائية وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا أو لذاك نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا فلا نداء أو أمرا أو إثباتا فلا وبل لكن بعد مصحوبيها وبل لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مرضع بل تيها كلم أكن في مرضع بل تيها وانقل بها للثاني حكم الأول وانقل بها للثاني حكم في الخبر المثبت والأمر الجلي في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل وإن على بضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد في فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى أطف على وعود خافض لدى أطف على ضمير خفض لازما قد جعل ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتة في النظم والنثر الصحيح مثبتة طب زمو تسايا إن شاء الله muna na a cikin babi na atfun nasak muka ce ya kasu gida guda biyu akwai afu bayani wanda muka kammala bayani a cikinsa shine kuma afi ba da wawun ba sannan akwai afu nasak wanda yake shine af bi ihda adawatil af wawun ne summa ne fa'un ne au am ne lakin la ne to wannan shi ake kira afu nasak to mana ya ce misalin au domin au mun karanto a can karatuttukanmu na baya cewa tana zuwa da ma'anoni da yawa au tana iya ɗaukan ma'anar takhis ko kuma ibaha misali kamar khuz min mali dirhaman au dinara wannan takhir ne jalis misali khamisan au sa'idan wannan ibaha ne sannan kuma tufidu idrab ko kuma ashak ko ibham misali jaa zaidun aw amr in ka kasance kana shakkun wanda ya zo kenan ko kuma a'a jaa zaidun aw amr in aratta al-ibham kai ka san wanda ya zo amma kana so ka kalabbasa wa shi wancan mai ka. sannan kuma tufidu taqsim al-kalimatu اسم او فعل او حرف wannan taksim to waɗannan ma'ani ma'anonin da auke iya ɗauka ita ma imma tana iya ɗauka muna fahimta imma ita ma tana iya ɗauka kana ce misali khud min mali imma dinaran wa imma dirhaman takhif جالس إما خامسا وإما سعيدا إباحة مو عندها الكلمة إما اسم أو وإما فعل وإما حرف تقسيم مثال جاء إما خامس وإما سعيد إن كان شك وندزو تفيد الشك أنا إن كما كان وندزو kana so ka kai ibhamin abin to anan da ibham muna fahimta wannan kenan irin ma'anonin da auke iya amfanarwa ita imma ta biyu ita ma tana iya amfanarwa ta farko sai a cire ta tafsiriyya ta farko tafsiriyya ta biyu a cire ta ita atifa muna fahimta walwa'u din za'ida saboda akwai ikhtilaf tsakanin malaman nahawu. shin ta biyu za a cire ta atifa ko za a cire ta za'ida saboda in ka cire ta atifa la yadkhulu harfu al-asli ala mislihi harfin af baya shiga ma waninsa to gina akan wannan wasu suka ce wawu za'ida ce ita imma din ita ce atifa mun fahimci wannan to shine ma ce wa mislu au misalin au cikin hukunce-hukuncen da muka karanto fil qasdi cikin nufi ko manufa in saniya kamar misalin imma ce wacce take zuwa ta biyu جاء إما خامس وإما سعيد في نحو إما ذي وإما نائية أشكن فرنك إما هذه وإما تلك النائية تنيس وانجا إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بمعنى نائية نعى يا نساء ينأى ينأى النساء wahum yanhauna anhu wa yanauna an na iya nisa yabta'iduna to amma mahallin shahid anan ita ce imma irin ma'anonin da muka karanto na au to ita ma imma tana iya dauka imma an tufi da taqsim au tahyir au ibaha au shak au ibha muna fahimta wannan malamai yawa to sannan kuma qad yustagna biha yani ko kar yustagna anha ana iya wadatuwa da ita ya zanto ba mai mai din ba imma an ta ni wa illa fala imma an ta ni wa illa fala kaga nan ban ce imma an ta ni wa imma kaza ba a san ce imma an ta ni wa illa fala kaga na istirna'i da imma a saniya shine mai kuma ke cewa فإما أن تكون أخي بصدق فأحرف منك غفي من سميمي وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني ko dai ka bayyana mun aboki kararan san ka kasan shi kenan mu tantance gaskiya daga ƙarya ko kuma a yakice ni ka sarayar da ni in ɗauke ka maki kai ma ka ɗauke ni makiyan sai in guje ka kai ma ka guje shi kenan sai a zauna daidai to mahallu shayi fa imma an takuna akhi bi sidqin واحده كونغا امدادو فاعرف منك ربي من سميني والا فاطرحني واتخذني كان استغنية دي اما الثانية آه، ايه ممكن شو انا نعم. تو لكن اتما حرفي تعرف اما اذا كانت مسبوقة بنفي او نهي ما ضربت زيدا لكن امرا مسبوق عن بالنفي لا تضرب زيدا لكن امرا طريقة لكن تفيد العطف اما الشرع نفي يا جباتيتا كوكما نهي يا جباتيتا ما ضربت سعيدا لكن خامسا لا تضرب سعيدا لكن خامسا muna fahimta wannan to haka ita kuma la ita ma tufidun na tufidul a na na afifa misali in kace ma darabtu zaidan lakin amra ban da kiwe duba sai dai amra na buga da aka da maf'ulun bihi lakin ana harful asr امرا معطوف على زيد ومعطوف على المنصوب منصوب مثله لا تضرب زيدا لكن عمرا إيه. ايه معنى العطف نبدأ يأخذ انتقال الحكم من الاول الى الثاني ان نبقى hukunci daga na farko ما ضربت زيدا ليه بقى زيدا ni lakin amran amru shi na buga don haka atifa ce mun fahimta ita kuma la ita ma tufidu al'af la tufidu al'af amma bi sharadi an takuna masbuqatan bin nida ya khamisu la sa'idu muna fahimta ya khamisu la ta'idu ga rabi ya gabace ga nida ya gabace ta tambace to kaji anan shi kuma na farko ne ake magana da shi ba na biyu ba eh da haka ya habu nida خامس منادى على مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ادعو كو انادي منافق انت لا تتزم حرف العطف sa'idu sai zama ma'tuf ma'tufun ala mahallin munada saboda mahallin ta ta mace masu ne muna fahimta to za ka na ta kasance masbuqatun bin nida ko kuma an takuna masbuqatan bi amrin umurni ya gabace ta umurni لغبتها ليكن خامس لا سعيد اللام أنا اللام منين لام الأمر لام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا وليطوفوا لام الأمر ليقم خامس لا سعيد وانا أمنين mun fahimta yawa ko kuma ya zanto Al'isbat isbat tabbatarwa ja'a khamisun la sa'idun khamis ne zo ba sa'idu ba to za haka ita dole sai an samu ɗaya abu uku ko dai nida'u ya gabace ta ko kuma a'a wato amru ya gabace ta ko kuma isbati to shine a wannan hali za ta yi ifadatul atf za ta amfana da atf amma ba kama ba ba ta amfana da abu muna fahimta shi ne mala ce wa auli lakin nafiya nau hiyan wala wato lakin ka jibinta mata nafiyu ko na hayu ma'ana lakin za ta amfanar da afafi idan nafiyu ya gabace ta koko hayu sannan kuma wala ita kuma la nida'an ka jibinta mata nida'i au amran ko ka jibinta mata amri au isbatan kala ko kuma wato jumla musbata ta biyo tana biye yawa in ta biyo tana biye to tufi af. amma idan ba a samu waɗannan ba to na tufi af. ba za ta ifada matafi ba <laughs> muna fahimta wani misba to bal ita kuma har wa yau kaman lakin ne amma da sharaɗin nafi ko na har ya gabace ta ما ضربت خامس وما ضربت سعيدا بل خامسا لن نفي يكون ما ضربت سعيدا بل خامسا نفي لا تضرب سعيدا بل خامسا تو ya kasance abubuwan nan guda biyu sun gabace ta muna fahimta shine ma da cewa bal kalakin ita bal kamar lakin ce amma ba da masobaita bayan abokanan nan nata wanda suke abokan abokanta da ita su ne waye da waye eh, don don shi a can ya ce wa auni lakin nafiya na nahiya to ba da ha kalam akun fi marba'in bal taiha akwai mamdud wurin amma saboda wazini bai ce taiha din ba in an ce marba' wato shine gida manzil kamar da abin da yake ce min ummi aw fadimnatun lam takallami bi hawmanati ad fal mutasallami وقفت لها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي فلما عرفت الدار قلت لرباعها الربع هنا كده قالني ان صباحا ايها الربع واسلمي تقوم اربع شنو بتقولها كده saboda suka bar shaɗin kokonan dole su kan yi ɗauka haka saboda wancan da'ira sai ce shi amma ko marba matsuguna lam kun fi marba'in ni ba a gida na kasance ba lakin daiha na kasance ne a sahara قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة تتيها sahara ni ba gida na zauna ba wannan na bi ga gari ne na daga nan ba muna fahimta to mahallu shahid anan ba tafsiri muke wata daga qur'ani bane yani lam akun ga nafi nan ta gabata fi marba'in bal ne taiha'i eh, za mu ce ko taiha'a تيها سواء ممنوع من الصبر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقو بعد الرديف فأنا سمعت تيها معطوف على المجرور ومعطوف على المجرور مجرور مثله kuna fahimta malamai to sai ma ne ci gaba da cewa to sai dai ita bal idan ta zo wato akan tashi hukunci ne daga na farko ya koma na biyu lam akun fi marbain bal taiha a ina na kasance kenan ɗayan biyu a taiha kenan na tashi hukunci daga farko ya koma mai yawa la tadrib sa'idan bal khamisan wa za buga khamis yani an ɗauki hukuncin daga na farko na biyu na lakin kenan kusan dabal dabal mun fahimta sai ce wankul biha lisani hukmal awwali hukmal awwali ka ɗauki hukuncin na farko biha da ita wace ce bal للثاني كم ولا نبيو an fahimta fil khabaril musbat a cikin tabbataccen labari ja'a khamisun bal sa'idun waye zuwa nan sa'id mun fahimta ko kuma al'amalil jari jari idrib khamisan la sa'idan na kan zalika idrib khamisan la sa'idan wato a cikin umarni hukuncin zai tabbata ga na farko ba na biyu ba amma a cikin eh, jumla musbata za hukuncin zai tashi daga na farko ya koma na biyu ja khamisun na bal na a ina zuwa muna magana akan bal ne ko ja khamisun bal sa'idun waye zo sa'id wannan jumla ce musbata ايه بل سعيد جاء خامس بل سعيد kusan badalin galat yawa kamar ka ce ne kana so ka ce akaltu akaltu ashata kana so ka ce akaltu shata eh ne sai ka ce akaltu himar shatan badalin galat eh eh اما اذا نعم. جاء خامس بل سعيد نعم بقى يبقى نيلو ماما ايه ده اضرب سعيدا بل خامسا ولا ده خامسا ولا نعم. كينان الامر المثبت دكما الامر الجلي ينقل الحكم من الاول الى الثاني لا تشوفوا كنت ده كده فرقوا نعم <laughs> wala yusamma bin ba yawa da haka al'amri jali wato al'amari bayyananne walaula an kataba Allah alaihimul jala fita ficewa falamma tajalla rabbuhu ya bayyana da haka jali bayyana ma bayyana to sai wanda ya ce to yanzu wanda idan kana so kai a ala dhamir rafi al muttasil لابد ان تفصل بينه وبين المعطوف يعني ايه لم ضمير الرفع المتصل يزو تو دول اللي يكون كاو ضمير الرفع المنفصل كرفع شيء اكاني شيء ده اف ده معطوف عليه يا ولقد كنتم انتم واباؤكم كنتم شنو الضمير الرفع المتصل تو وآباؤكم شنو المعطوف على كنتم أما فصل بينه وبين المعطوف عليه بالضمير المنفصل شنو أنتم لقد كنتم أنتم وآباؤكم مؤمن جونا تو شنو مالك وإن على ضمير رفع متصل أطفت إن كي أطفي أحد ضميري نرفع شكوى متصل فصل تكربة بالضمير المنفصل بضميري منفصل انا نعم. يا واضح يا وبي ده يا ابنك نعم. كوكو اه, آه. كزو ده وني فاصلي دبا واتو وني ابن وني كبالان لي بني زمان ضمير المنفصل amma dai in kai atufi a kan damiru rafin mutasai to ka zo da wani fasil fasil din nan ta yi huwa zanto a damiru almunfasil ne ta yi wuya zanto wani abu daban ma ashrakna wala aba'una yawa ayin guda biyu ne eh ma akwai a can sama akwai a nan duk dai zama din ne dai talatin din sama eh cikin an'ami da kuma nahli yawa ta can ita ce ta nan ita ce ma ashrakna nahnu wala aba'una nan kasa eh nahl kenan can kuma ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay duka biya halatta malam na bayyana yawa kana iya zuwa da fasli da bayin mun fasli koko da wani abu daban kaga anan wato ya zo ne da lamun ma ashrakna wala aba'una kaga ma ashrakna wa aba'una asalin magana kenan amma sai aka yi fasli da lamun زايده اي اللام زايده ما اشركنا نعم. ولا اباؤنا نعم. اه ولا توكيدني اي توكيدني ما اشركنا نحن توكيدني اما فقط انت وربك اي وانا وردك اصلا بعيدا من ضمير متزبن فذهب انت وربك في اللي كان هنا ايه مستتمني مستتمني وجوبا ايه وهو المؤكد أنت tawkid اللفظي lafzi don haka wawun matufun ala dhamir al-mustatir eh saboda ai shine yazo in bacin shida ba samantan ما muna fahimta na to sai ma cewa saboda wannan an sassane shi a cikin waka da kuma ma abinda ba ma waka ba an samu انا ايه يم وتفصلي ده ضمير منفصل ده كما ابن ده بقى ضمير منفصل بقى ورجل اخيطل من سفاحة رأيه ما لم يكن ما ما لم يكن اب يعني ايه كتير يعني؟ ورجل اخيطل من سفاحة رأيه ما لم يكن اللهم صل على محمد صلى لا ما تنهي ما لم يكن وأب له ليناله ورجا الأخيصل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له ليناله طبعا شيء ما لم يكن وأب له كاجا أنا باي وني فصلي بقى domin bai ce ma lam yakun huwa wa abun lahu ba mun da ga dai domin mustaqil ne a ciki eh mutasil a ah, ai wato muttasil yana dauke da hukuncin mustaqil. yana iya dauka hukuncin mustaqil misali uskun anta wa zawjuka kaga waw anan azzauj ma'tuf ala wane ne أنت أنت أم مدمير إيه، مستتر في أسكن نعم. كانوا بقى يقول لي بقى ده هكا abin nan abdamir raf al-muttasil shi ma yana ɗaukar hukuncin mustatir عدم الظهور ورد الأخيفين من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال كذا أنا باب الفصل إيه وقلت إذ أقبلت وزهر تهادى كلعاد يعني فلا تعصفن رملة وقلت إذ أقبلت وزهر أقبلت وزهر باشي أقبلت هي وزهر با سبب أقول بمير مستطر يعود على هي يوى تاكتي وزهر وهو أطفى زهر المعطوف على الضمير الرب المستتر والذي يعود عليها نعم ملا أنت وانا نعم. نعم تشير وانا كتير أو فاصل ما وبلا فصل يرد ko kara ta wani fasil din wani abin da zai raba tsakanin wancan da wannan duka ya halatta jannati adni yadkhulunaha wa man salaha jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha kun ga yadkhulunaha ba ce hiya wa man salaha ba sai aka yi fasli wato tsakanin wawun na yadkhuluna da wa man man ma'tufun ala wani na ma'tuf to muhallin wawun a can menene to kaga anan anan mafsula bil ha'id da yake ita ce maf'ula bihi jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha ba ce jannati adnin yadkhuluna wa man salaha ba da ta zo da mim eh ya bar da guda bi kenan ya bar yawa maqulun bihi ne muqaddam mu fahimta aw fasilin ma ko ka nemo wani fasili daban wa bila faslin ya kai ana ma iya samu ba tare da ma fasili ba ma fil launi fashiyan a cikin waƙe ya bazu wa da'afahu taqi amma kuma ka fasa kankance da raunin wannan magana ma'ana aka yi amma yana da rauni kwarai ma'ana ba kasafai ba <laughs> kasa wanda su dai bai mutu ba sai zama da rauni <laughs> eh abin da bai mutu ba zai zama da rauni ko kuma suna duba al'aklab eh al'aklabiyya yani ina ne aka fi yau aka fi karkata muna fahimta to sai matsala ta gaba shin idan ya zamana cewa harfi na jarri ya zo ya haɗu da domir shin lazim ne a maimaita harfin jarrin nan in zai nanatu ko ko a ba lazimi ba ne misali faƙala laha walil ardi faƙala laha walil ardi kare da harfi can laha to shin dole ne in harafin jarrin nan za a mai tashi a ce faqala laha walil ardi ko a'a ana iya cewa faqala laha wal ardi an fahimci wannan sai malamai aka samu gidaje guda biyu suka ce a wannan ba lalle bane a maimaita shi wa alaiha wa alal fulki kaga yana da tu wasu ka ce to dole ne a nanata in harafin jarri ya gabata ya haɗu da wani domiri a can aka buƙaci maimaicin sa a nan dole sai an sake maimaita shi wa bidari al'ab wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazar dole sai anzalnahu wa bil haqqi nazar dole sai maimaita ne inda wai suka ce a ba za a yi ba lalle bane فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من أجلي يوا فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك يا أخي ما تعتني وبالأيام من عجبي سكتها فاذهب فما بك والأيام من عجبي suka تتنى انا ما an ba mai ta واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كرا الحمد أما ضعيفة دي دم أن كعوا لنا إنه wani malami ce ba duk wanda na ji ya karanta yanar da jari zan ɗauki takalma na ne fitan bashi masallacin don ya jana mana a ai jaluta ba ba mai ne ba ne ba zamiri bane ismun zahir ne to zamiri ake magana واتقوا الله الذي تساءلون به aka mene ne to ba ce wabil arhami ba sai aka ce wal arhami kaga ba nana ta ba Mun bai da to sai wasu suka ce dole ne a nana ta suka ce a ba lalle ba tira ba sai Allah ta ba an nana ta shi ba to shi a wannan ayin da yake da bai yake ko ba ko ina dan ayin da kawai yau bil hajja da nan shi wannan ismu bari da shi a to ba shi bai ba mahallin shahid bane wato damiri ake magana eh idan harafi jarri ya hadu da damiri to dole suka ce sai an ana gashi wasu suka ce ba sai an ana gashi ba ba ismun zahir ba na ya kamata a ra'ayi na uku to ba mu mu na ya kamata a nana dole a nana ta. idan eh. eh. eh. ayi qur'ani ta ta nana ka eh in kun wasu ba halaka ba eh kana eh idan ayi qur'ani ya kamata a dawo duka jama'a kama kama kana a ah, ba da zuwa nan da ba a وعود خافض لدى عطف على عود كما ورد ميري مجري الخافض انا كده شي حرف جار كده لدى عطف انوكة اطفي على ضميري خفض اكم ضميري مجروري انا فهمت laziman qad ju'ila dole ne an sanya shi lazimi ne ma'ana domiri idan ya haɗu harafi jarri idan ya haɗu da domiri ya zanto an yi afafi a kansa shi wannan domirin majrurin to dole a ta wancan harafin da ya same shi a nan a shi a nan وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل اصلا يا شدولني وليس عندي لازما اذ قد اتى اجمالا ني او اذا ما دولا بني رينا دو اصلا سوا كده اما انت نعم. يوا فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فذهب فما بك fil nazmi wan nasri ya zo a cikin waƙe da kuma zubabbiyar magana kamar da sibawi ya kaito marartu bi rajulin sawa'i wal adamu marartu bi rajulin sawa'i wal adamu sai suka ce wal adam anan ma'tufun ne akan damirin da wannan wato abin da sifa na rajulin marartu bi rajulin sawa'i huwa to wal adamu sai aka yi wato afafi akan domirinsa kowa kenan aka yi domiri a kansa a don haka sai shi ma da ce ni a wurina ba lalle bane a nanata mai yasa saboda a cikin waka da zubabbiyar magana ingantacciya musbatan kar ya riga tabbata ya zo eh, sawa'i wal adamu na'am wato matsakaici na shuɗe da wani mutum sawa'i matsakaici yau eh wal'adamu da kuma tarayayye ko kuma rasashi eh to al'adamu a nan ma'afufin ne akan domirin sawa'i Ma'afufin akan domirin sawa'i na yasa ba zai ai da'iman aka samu sifa wato zamirin yakan koma gare ta ne ga ismul mushtaq ko sifal mushabba ko afal misali zaidun jalisun zamirin yana a cikin zai ne zamirin ne kuma a cikin jalisun ya wato amma kuma yahudu alawa eh. to sawa'in din gamiri ne a ce amma yahudu ala shi ba eh. Eh. amma kai tsaye ba garajin da yake koma ba ba garajin din yake koma kai tsaye a abin ba sai ya bi ta wani wuri sannan ya koma gare shi <laughs> ka fahimta so insha Allah wa nan ne zamu dakata na sai tambayan akwai na na eh ai akwai sharal a na ba wannan zaki din na lakin da aka wani yake da wannan tunda a kai da zaki wa huwa lakin nan ne na wani نعم الكونتر وليس الجو بيحصل في ولكن الجو نعم ايه هو كنت بيحصل كان eh to amma lakin na ai tana cikin uwa inda ne da hausa ba wannan abin da yasa na wani lokaci na cikin da zaki dan tana mugun kamar nuna na to wani lokaci zaki na lokaci na sana a wani ba wala kirin biyu na na to ke wani ba kirin ne da daga lokacin a haka da tsoka a ko a wasu za ta ɗauka amma ya danganta da irin yadda abin da ya gabace ta yazo a baya akwai walai salbiru ne ta biyan ta tulbuyuta walakin nalgara eh walakin nalgara nan wawan ita ce a fifa walakin nan ina zuwa wawan ana ita ce a fifa walakin nan ko a walakin nalgara ito eh, wannan zai ɗauki a wawan sai zama za'ida eh lakin da ba zuwa sai dai ta aiki na nasbul mubtada wa na da kan zo a kuma a wancan zaɓin na da za su zo ba su musakala ba ba na tunanin haka istidrak ai ita ce lakin na kenan musakala a sai sai zai zama azifa inda kawai zai fiye gani kawai da gaske amma ma'anan tufidu listidrak eh a ma'anance istidraki take take nuna amma kuma bai fit da ita daga cikin hukuncin ta na afifa kana yake da afifa istidrakiya ma darabtu zaidan lakin amra dan Ina shi fahimtar da zaidu kada kina wani wani irin kace ki mutabi ma

موت أشياء 30 حرف من الحرف الجزمي عارف ولا معرف misali wanda mun akwai abu da yawa kamar wanda abu da yawa ne imani eh shi Allah ya kawo imani mai mutum gabi eh ita ne shi mutum au eh akwai irin su in ma tare da in ma ta kafin eh wancan galibi zaka ga wato fi'ili ne ke biye da ita wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan ga jawabu sharna إيه، موطئة في جواب ابن الشرق إيه، إني دماء أجام ما لن كما زعيدا كما يرى كم مواقف عند واتو أكا ينيو فعلي تشتيت عند كما انتبع إذا كان مسبوقا بإن الشرطية مع ما الزعيدة يا وي فإما ترين تو فعلي على ذلك شيء مشدد

fa in ma tafsiriya ke zama tafsiriya shafiya sannan mannan kuma a nan wato maf'ulun mutlaq ne fa in ma an tamunnu mannan wa in ma an tabdu mun yi ji eh. na na a hausance jinginawa na a hausance na wajen fasa. a ɗin kaza da kaza eh. a to idan a su a wajen ɓangaren nan da sun ke ganin waɗannan hurufin da aka kawo waɗannan su aka kawo na shi san bin wannan fasarar na da ɗin nan wanda ake a tsakafin nan haka fasarar take a wasu da jingina abu da abuwa mm. shi ne ma'anarsa asalin al'af ma zarabtu zaidan mm. dan amr eh to da sai dai aka fi ne dai aka fi ne na na ba a cewa ba za ba za a sai dai na ka bayanan ku bane wala eh, misali eh, cewa yau na ci bawa ka ce daɗi na ci to ai da yake na na nace a hausance na ga yadda tunan kan kuɗi ne gaskiya na shi a larabcishin haka in nake kake in na shi yanzu ke zai kai da kamar ba wani kuma da a shasha da su hurufin da aka kawo da aka wannan ana eh. na wanda ya fita daga irin wannan ruwa wanda na sai su shi ma'anar ɗayan ko kuma suna da ma'anar eh. da da alarabci na su ma'anar su suna na amma a wancan ba kake a ah, gidin zai shiga fasararun wa amma a ai misali in da kai ma bariha ma fakka ma fati'a ma zala ya za ka shi eh duk bai gushe ba duk ma'ana ne guda daya to kusan atufin haka yake ka tsaro wannan kai wannan afal na wannan kauna afal na na amma wannan kan rufi wadanda a hausance ni abin sa akan abu ilimi na zane zane na amma da suka kawo nan da kamar ya shiga wani bangaren larabcin kamar ya an kare daga ma'anar mu mu na a na sai a bangaren su eh. ya ya na mutunci na abu a babu a alamun namu eh to a shirgar a hausa mm. ba a ci ba sai yi na

daidai na Ibrahim ba jama'a to ai da da wannan bari to ai da sai ka zama walakin ma ka amma ka ba shi ne ba da shi ne a ai da shi mun ga ba shi ke mu dai an da da ai da ka ta kana nan ban ga na ga zaidu da sa'idu hmm. banga kace ko amru ba a to shi ne ya kawo rashin ganin sa ai ganin waɗancan ne ya kawo rashin ganin sa shi ne ma'ana aka kai ka ce banga zai duna jingi da hukunci ne daga kaza eh. na ga kaza na ga musar da kaza da kaza da kaza ai hukuncin eh, eh, hukuncin ya ɗaukan ma'anance da larbance a larabci kenan yana yi kalarci abin da ana su ne karanta yana yi kawai zanzance da kuma a hausance na ake masai har yi na aka eh cikin a bangaren larabci eh wannan alaƙin da aka kawo eh amma alance na zai zama akafi eh amma alance eh a da shi to an da nauyin yana jirgin da nake kasa ne idan nake misali idan nake darabtu darabtuka wa zaidun ضربتك وزيد زيد انا معطوف على وليه shi ne yana da yawa sannan kuma yake zaraftuka wa zaida ina binka ina binka to haka abin yake ko dai an yakuna ma'tufan lafzan ko kuma mahalla dai na dauka ai wanda duk yake banga zaidu shi ne kuma maka banga zaidu da amru ba sai dai sa'idu to ai rashin ganin su din shi haifar da ganin wannan ana rashin ba mu rashin ganin waɗannan shi ya haifar da ganin wannan kawai ita wannan shi ne aka fi saboda in bacin magana su da ta zo ta gani da rashin ganin da ba jin da rashin ba dukkan abin da ya shawo magana shi ne aka fi wata ba wai wata ke nan da da mun da karatu na ku hausa a wani kun dai kun ba da ya ya wa eh, wannan na eh na na eh zama mana ciki misali za ka ce imma an tadriba zaidan wa imma an sa'idan ko amra ma'ana ko ka daki wancan ko ka daki wannan izrab ne misali ma daraktu zaidan bal amran na idrabi ne ka fahimta imma an tadriba zaidan wa imma amra ma'ana a ma'anance wa nan ko da ita ba ta zuwa da idrab ma'azratan ba ta zuwa idrab tana zuwa ibham takfib takyif sannan ibaha sannan shak ba ta zuwa lindidrab idrab bal ne take zuwa ma'anonin au guda biyar shi ne take zuwa shi ba ta zuwa idrab ma'azirata na na shi استغفر لهم لا تستغفر لهم نعم نعم ina bin wancan iskar da ni na ina bin lashi da madazima a a arafi ne la ana za'ida ce amma kuma a tsantsa wannan tafsiri kuma na yana dauka kana iya cewa istaghfir lahu kai masu ga ka nema masu gafara au ko ko ma dai a kai la tastaghfir lahum kar ka nema musu gafara kana janna eh au anan sai ka dauki idrabi kenan eh istaghfir lahum nema musu gafara a kai au ko kuma la tastaghfir lahum kar ka nema musu gafara saboda in tastaghfir lahum 70 maratan in za ka yi so sabtu da ka kar ma

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم احصى عدتهم الا بعدادي كانوا ثمانين او زادوا ثمانية تو ترى يوكم بل تنا يوكم ام معنى ادراك تو انا مجيك اليوم سبحانك اللهم وحمدك ان شاء الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك